to assalamu alaikum wa rahmatullahi da malam aiki da mutum zai yi wa wani a kuma biya shi akwai lokacin da malam mutum zai kasance ya zo yana aiki a karkashin wani ba tare da yarjejeniyan za a biya shi kaza ba za a yi tafiya a hakan wani lokacin kan samu abin da zai ci a nan wurin da yi ba tare da ana biyan sa ba to ran da kuma aka bata malam sai ga an rabu haka ba tare da sallama ba malam to me matsayin wannan asali ma abin da aka kulla din kuskure asali bai kamata kawai zo ya zauna ba baya da wani abu da za a yi masa ba kuskure ne yana da kyau in kaɗau mutum yana ma aiki to dole ne ya san ladansa mace aka ya bashi ladansa kamun guminsa ya bushe ba kuma a gaya masa ladansa kamun ya aiki saboda haka irin wannan ma kuskure ne ya kamata a canja tsari da ake wurin wato irin ɗaukan wannan aiki din wallahi alamu shikenan yake cewa karmakallahu yaya ake gane daren lailatul qadri jama'a za su so ka karin bayani akan hakan to ita lailatul qadri eh, hadisai sun nuna ana samun ta ne a goma karshe na ramadana kuma wasu hadisan manzala ya ce ku neme ta a wutirin karshe mana wutiri na goma karshe an ce wutiri mara kenan tun daga daren 21 daren 23 25 har zuwa daren 27 zuwa daren 29 mana wannan eh, su ne wato abubuwan da kusan hadisai suka nuna duk da cewa akwai doguwar magana alhafiz ibn alhajar ya kawo kusan magana 46 cikin fathul bari eh, amma dai yana cewa jumhur sun tafi a kan cewa wato a wannan goma na ƙarshe eh, shi ne aka fi samun lalata kadari wasu kuma daga cikinsu sun farin jayar da 27 saboda wasu hadisai har ubay ibn kab yana rantsuwa kamar da muslim ya rawaito cikin sahihinsa yana cewa wallahi shi wannan rana ita ce ranar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce su tsaya a wannan rana sai ce shine ranar wato 27 an samu hadisi daga ibnu abbas wani dattijo ya zo ya ce yana da rauni da rashin lafiya ga girma na shekaru a gaya masa wani dare ne wato zai zama lailatul qadri wanda zai tsaya da yawa Allah ya sa ya dace manzala ya umarce shi ya kula da 27 shi sa da yawa wasu ke cewa daren 27 amma ba wannan kaɗai ya kamata mutum ya tsaya ba so ake gaba ɗaya dararen ka tsaya ka yi ta ibada a cikinsu wannan shi ne a dunkule daga cikin alamomi hadisai sun nuna cewa daren yakan zama ba za a samu zafi can ba kuma ba za a yi sanyi can ba zai zama yanayi tsakatsaki motadil tsakatsaki a daren lailatul kadiri sannan eh, za ka ga akwai nutsuwa tattare da wannan shi sa yake cewa salamun iya hatta matla'il fajr a su malamai na cewa kai a kan ka wurin ibada a zuciyarka da yadda kake ibada za ka ji nutsuwa fiye da yadda kake yi a sauran lokuta sannan kashe gari kuma idan waccan alama ta zo washe gari rana in ta fito ba ta yin haske can sai dai ta haske na fari ko ba za ta yi zafi can ba yayin da wato take dagawa da safe so da ka waɗannan suna cikin alamomi da hadisai suka tabbatar da ana iya gane wato daren lailatul qadr da shi abinda dai kawai ake so ka jajirce gaba ɗaya kwanaki goma kan ibada kamar da aka rawaito manzala in goma karshe ya zo yakan raya daren ya tashi iyalinsa ya zage damtsi abinda ya kamata kenan wallahu alam alaikum assalam

tunda kai ba za ka iya riƙewa ba a ciki za a dinga fitar masa da kuɗin makarantarsa kuɗin abincinsa kuɗin maganinsa a wannan dukiyar tasa shi za aka ce a ci gaba da juya ta kar a ajiye ta ma zakka ta cinye misali wata ma don a ciki za a fitar da zakka in ta kai zakka to kai tun da baka da halin da za ka iya ɗauka na nauyinsa to ga dukiyarsa ana kasuwanci abinda ake samu a dukiyarsa a dinga cire masa na waɗannan abubuwan wannan shine abin da aka ce babu laifi dama abin da ayat take nufi kenan wallahu alamu shikenan Allah ya dauko musulunci da musulmi Allah ya kaskanta da kafirci da kafirai marasa lafiya na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya kuma tamma Allah ya ji da Allah ya samu cika da imani اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم